you Jama'a mu da zuwa da wannan lokacin da za mu ji maganan Allah daga Life Radio Ministry. In kana ji na sunana Bashiru na samu ni ke kawo muku wazin ga. To sannan mu fara wazi ya fi dai mu yi addu'a sannan mu fara. In kana wurin aiki ne, kana gida ne, kana kallon talabishin ne, yi hankuri ka kakunin ka nan a kunnen ido saboda mu yi addu'a. sai Allah ya jara maka bukata Allah ya baka lada Allah ya bar abin da yake yin duka ya zama maka amfani to aikin da yake yi ko wani anya ne aka bata maka ko wani abun da kake so abi akwai wani abun da zuciyanka kana so Allah ya maka to yau Allah zai maka wannan abu ta Allah za ba mu zaman lafiya Allah zai cika muna adalcinsa to muna kuma roƙa Allah ya yafe muna zunuba mu duka saboda a cika mana adalcinsa si Allah ya fure muna zuciya si Allah ya ba mu imani da saboda mu ji maganan shi to muna wannan addu'a da sunan dan uba amen hallelujah mun ga mu haka za mu ji maganan wani farisi sunan si nukadamu Sini ya zo wurin annabi isa da dare ya tambaye shi kamar to annabi mun ga abubuwan da kuke yin da mamakin da kake yin duka in allah ba ta tara da kai ba ba ka yi ka yi waɗannan abubuwa shine annabi ya ce misi kamar in ba a ka aife wani ba ba ya ka shika da mulkin sama ba to da baban ya ji haka sai ya tambayi annabi a sai ya za a shika a feni ni da na yi girma zan kuma shika cikin imana ni sai a afe ni ko dai mi dan yi ni shi annabi ya ce misi ya fi dai ka afe a cikin ruwa da kuma ruhu ba ba afe ka cikin ruwa da rufu ba ba za ka shika mulkin sama ba ya kuma koma cewa muna gan iska na buka ba mu san wurin da ya fito ba da kuma ma bu san irin da yake zuwa ba haka kowanne aka ka a cikin ruhu haka yake ba mu san wurin da ya fito ba abinda ya kamata ka yi dai ne ka zubiya ban gaskiyanka da annabi ka biyo si ka ce misa ya fi maka zunubanka ya zama da kai to in ka yi wannan da zuciya guda Allah zai yafe maka zunubanka duka saboda kema za ka zama dan Allah to saboda haka mun karanta littafi kuma saboda corinthians ya ce muna ka saboda haka dukan waɗanda yake da almashihu sabuwa halitta suke da tsohon su duka sun shake da kuma gasu kuma sun zama sabo to in kana da cikin in kana bi annabi isa ka same shi a si ka shirya si ya zo a shika cikinka ya zama da kai to kai ka zama dan sabu ne to da kuma ruwan kuma muna ji maganan Allah mu boye maganan Allah da zuciyarmu to maganan nan ya zama muna wuta zai wanke mu duka muka bar abubuwan da muka yi da mungun halin da muka da shi mun bari shi duka to maganan ya zama wuta yana wanke mu kenan amma ba mu yi haka ba mun zama da zunubinmu muka mutu da zunubanmu ba mu yi mu shika mulkin sama ba mu yi mu samu wurin zama mu zama wurin nan saboda haka ya kamata kowa dai ya bi annabi isa kowa ya nemi annabi isa kowa ya cire annabi isa ya zo ya shika zuciyansi ya wanke ka da jininsa saboda zunubanmu allah ya kawo shi a lokacin da mutum ya zama dan zunubi shi Allah ya kore shi a cikin gona tun, ran rannan mutum da Allah mun rabu da juna siyasa ya kawo annabi wanda za ka gaskata da shin duka kai da za ka nemi annabi kai da za ka zo ka bi shi kai da za ka ce ma annabi na zo wurinka yi hankuri ya fai zunuba na duka shi annabi zai ya fai maka zunubanka duka to kuma za ka sama dan Allah saboda haka Allah zai iya yi wani kowane abu da kai Allah ya yi aike ka ka yi misi aiki Allah kuma ya yi ka baka <coughs> wani abun da kake so to in kana yi addu'a daga ran nan Allah zai ji addu'anka to in ba ka yi haka ba shi Allah bai san ka ba kenan saboda ya kamata mu shike afi mu sannan mu samu mulkin sama inda za mu yi mu haife kai mu sini ya kamata mu bi annabi in ko wani ceci ya kusa da kai shi wurin nan bure ma zuciya annabi ya shika ya zama da kai to kai kuma ka yi aiki kai kuma ka yi ma aiki ka bari Allah yi amfani da kai ka bari Allah ka ba Allah abin da yake duka ka ba Allah anya ya kuma zama da kai yi amfani da kai hallelujah saboda haka yau to in kana jin na ina maka roko ka bure ki zuciyanka tashi ka shiga church tashi ka bar annabi ya yi amfani da kai hallelujah ba haka ba rayuwanka zuka zai zama banza kenan to inda musa lokacin da dan Israel suka yi ma an sama zunubi sai Allah ya yi fushi da shi sini ya bar maciji ya zo ya bata ya bata ya bata su to da macijin ya zo ya ba ya bata su su dukansu suka mutu waɗanda suka samu anya su ce ma annabi musa kamar mun yi sama zunubi da kai ka yi Allah roko a lokacin da annabi Musa ya roko Allah Allah ya gora mishi ya zo ya kuma ya samu macijin nan wanda macici ya bata ka duka za ka kamata ka duba da macijin nan za ka samu gafura waransu sun duba sun samu gafura so annabi isa ya ce muna kamar yadda adamu ya rufe yayin da domin ya daka maciji daga lokacin wannan lokaci yanzu ni annabi aka daka da kuma haka wanda kake da zunubin duka in ka duba ni in ka cira ni in ka tambe ni zan gafata maka ka duka za ka zama dan Allah za ka zama soho da ka zama eh, dan sabu ni da abubuwan da ka yi da duka to shi Allah ya gafata maka duka kuma sai ka zama sabo hallelujah ba mu yi haka ba ba mu samu anya mu shika mulkin sama amma muka yi haka allah zai ya gafata mana mu duka saboda mu samu wurin zama wurin shi hallelujah to ga ma yahaya ya ce muna inda allah ya kawo na duniya ne ya kawo dan shi wanda za ka gaskata da shi duka to shi allah zai gafata maka zunubanka duka da kuma za ka zama dan Allah kana ji na abinda ya kamata ka fara yin ni ka nemi annabi shi annabi ya gwada muna dukan wurin da Allah ya bani ba guda zai bace ba ina ba su raye suna bina na kuma na san su so na ciyaye da su to in baka da annabi baka da wanda ke kiyaye ka to in kana addu'a kuma ka bai zuwa ko ina amma kana da annabi kana bi annabi in ka yi si annabi yanzu yana da daman Allah ne ko abinda muka tambaye shi duka shi saboda shi Allah zai baka hallelujah so ka annabi yau to in kana so ka yi haka to ya mun karanta revelation ya ce muna kamani ina saya da kafafuwan kuni na buka wanda zai ji ya bude kofar nan zan shika in zama da mai zan yafa ma mai shi zunuban shi duka to sai mai zai zama dan allah ba ka taba yin haka ba to yau suka kai maka yi haka kai ma ka yi addu'a kai ma ka cire annabi ya zo shi ka zuciyanka ya zama da kai kofan da yake gora na sinu zuciyanmu da muke jin da kake ji na haka shi Allah na garanka da kiranka kenan abin da yake yin duka sai ka samu dama sai ka yi hankuri ka bure zuciya sai shi annabi ya shika ya zama da kai wata kana so ka yi haka ne sai ka yi wani addu'a tare da ni ni dan adam ne ina da zunubi yau na ji magananka na yi tuba da zunuba da duka ina kiranka ka zo ka shiga zuciyana ka zama da shi ka yafe mana zunuba na duka saboda in zama dan Allah na gode maka abinda abinda ka yi mini na baka rayuwa na kuma da abubuwan da abubuwan da nake yin duka so shi Allah zai taimake ka ka taimake ni saboda zama naka na maka godiya da abin da ka yi mini da sunan dan uba amen hallelujah to in ka yi wannan addu'a Allah ya gafa gafata maka zunubanka duka kenan daga yau ka zama dan sabo daga yau an yi maka gafura kenan to yanzu abinda ya kamata ka yi ni ka nemi wani church ya kusa da kai sai ka shika to kuma kana so ka tambaya wani abu ga nan ba na sai ku cira mu yi fira 0249 25 1594 0249 25 15 94 to jama'a assalamu alaikum so good Allah ya so good ina so good so good ina so good so good ina so good binadamu ini